sai ki duk hanyar da za ki kuɗi ki yi suna ki zama shegiya kamin ki zo ki magana za ki ga zan yi haka saboda ina tsoro ina zan tsorata yadda ba za ki kai ni gaba ko za ki min shari ko za ki min wani abu ba amma ba a yadda kike ba iyayenki suke baki dan abin da ke samu a gurin samari maimakon kiki dan taimaki iyayenki da shi sai ki je kina baby na gashi how you, you even be jealous in kin ga wanki din wanda kuka saba yi tana tare da wata an gaya miki kowa ke yi ba kowa bane saboda haka wallahi wallahi mata mata ku ji tsoron Allah musamman matan aure kukan Allah riga ya tsine muku matan aure masu yin lesbian din nan to Allah ya shirye ku kuma wallahi an ce duk abin da ka shuka shi zaka girba ki ci gaba da kawo 'yan mata gidan mijinki kina ci mm, ki ci gaba da kawo mata eh, yaran mutane ko kuma ki ci gaba da bin matan aure kina da aure kina ci za ki haifa ai waɗanda za su yi wa naki suna nan suna nan suna girma wani watakila ma wadda kika kai ki haifa ne ita za ta lalata miki rayuwar ya sannan ku kuma maza masu neman maza yan uwansu <laughs> Allah ya sa garin sawa ka sa wata ya ki fita addu'a na kenan tunda kun ce dai ku abin da yanda Allah ya yi ku a maza da mata ku ba ku ba ku appreciating Allah dai kawai ya shirye ku Allah ya shirye ku Allah ya shirye ku Allah ya la ko da shi Allah ya riga la'anci rayuwar kwai saboda in ba Allah ya riga tsine ma mutum ba ba wanda zai yi irin wannan abu Allah ya baka bura ka ci mace kaje kana cin namiji dan uwanka ke Allah ya baki gindi ki bude ma namiji ya ci kin je kina bude ma mace yar uwanki tana ci irin ku ne wanda kun ya aure ma you cannot even stay you cannot stay in your husband's house why because of eh, mace ta saba cinki baki ma jin daɗin namiji kwata-kwata a rayuwanki na duniya to Allah ya shirye ku mu da irin mu mun fi son zankaɗa zankaɗan maza mhm. idan irin masu manya-manyan banana kun gane a yi romancing ɗinmu sannan a yi having sex da mu mu ji daɗi abin da muka saba kenan kun gane ko nobody is pure kuna yin naku ina yin nawa but na fi son mace ta yi irin wanda nake ba zan yi magana ba fa saboda ni ma mace ne ina da samari amma kefa kina mace mira ki kira ta budurwanki budurwanki har wai ana wannan namiji wannan na mace hmm? ai ana aure ma ana aure kina mace kina neman mace yar wanki ki ki ki ki sai zan ka ɗaiɗan gida kawai ku je ku zauna abinda ɗayan outside country suke yi kuna nan tsinannu kuna Najeriya ko kuna lesbia ina kuka samu kuɗin yin lesbia ina kuka samu kuɗin yin eh eh eh kuɗin kuɗin da za ku ji kanku ku kai mata har za ku iya kamfin mata ha dalla ku canja mata masu neman mata yan uwansu ku canja maza masu neman maza yan uwansu ku canja if not the end will never be good it will never be good for the both of you people and <laughs> na dinga zagin ku kenan na dinga la'antan ku Allah ubangiji ya tsine muku Allah ya la'anci rayuwanku Allah Allah ya hana ku duk abin da kuke so na jin daɗin duniya tunda kun ce ku banzaye ne la'ananu sai dai ku dinga jama iyayen ku zagi kuna jama uwan ku zagi kuna wa kanku suna to Allah ya shirye ku